you station? Kai Faiza. Ina zuwa, ina zuwa, ina zuwa. Yau, don Allah kana ina. Wallahi fa'iza ta sake ja mana wani fitina. Why don't I police station? Muruganaru police station. It um, is. Haydi hazır Ai zami sai ka dauki me yasa kare da mutane kika ɗauki mutane kamar dabbobi marasa hankali ki shi ke nan kula ba ki da wani aiki sai ki ɗauki mota ki kaɗa tumaki yau gobe ki kare wancan shi ki kasa ki fasa wancan mota gata ki kaɗe yara ya makaranta ki kina ganin yin hakan shi ne daidai da rayuwar to bar ki jinga miki wallahi tallahi ko namiji ne ki wannan ya ga dole a taka masa barki bar tana ke mace kada ki manta wannan ya rikice ku ayar yi ko da idan ba ki ga mutunci na ba ya kamata ki ga mutuncin ta Faiza ko da ce ba ku tara ka tsakanin da ke bai dace a ce kullum mu dinga shiga cikin zulumin ki da matsalolin ki a ni fa kun ga kun takura min a gidan nan haba da Allah ko dan kin dauki dubu ɗari kin biya min ne shi yasa kike min wa'annan abubuwan bayan na san dubu ɗarin ma a cikin gado na yake to ni fa gaskiya abin ne ya fara min yawa sai ka ce wata ƙaramar yarinya. Ke Haiza! kike gaya wa irin wannan magana? Ke, saboda tsabar kire ganin mutuncin mu sai ki saka mu a gaba kina mana faɗa ko kin haife mu ne. An yi. Sai me? Ka dauki mataki a kai mana. Ni ke gaya wannan magana? Ah, ya haka? Ki zama da take gaya mana ba? Na ji gaya wuri. miji na irin wannan maganin kalamu ke cikin hayyacin ki kuwa a gaban ki mijin ki ya mare ni baki ce komai ba ko an mare ki ko zaki dauki mataki ne wai kai tukunna ma waye ya sa bakinka a cikin wannan maganar ko gidan ubanka ne nan kaga ka tafi gidan ubanka ko ka tafi gidanka sai ka tsaya kai wannan ikon ba a nan ba ke ba isa ki shiga hayyacin ki ki daina ga irin wannan maganganun a gabana ba na so me sake irin wannan abin ne haka wai tambayar ki nake me yake da miki kike irin wa'annan maganganun yau na yau na ga da gaskatawa ba ya cin hayyacin ki da kina cin hayyacin ki ba za ki dinga irin wa'annan maganganun ba hakida zan kuma gidan mu ba nan mu ba a'a ba zai yi kaga girma Allah ka yawo in Allah da zan magance shi dan Allah kai hakuri za ki magance shi kina ce Allah ya tana ce an tafi gidan uba a'a a dan Allah dan annabi kai hakuri na tabbatar yau fa'iza ba ta cin hayyacinta amma insha Allah zan magance shi dan girman Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri idan ka mun haka ba kai min daidai ba idan ka ci gaba da yin haka zuciyata za ta iya yin daga kuma hakan yana nuna mu rashin farin ciki a gare ka gaskiya ba zan iya haƙura da kai ba ina ga miki damar zaɓin guda biyu ne ko ki bi ni gidana da ni gida da kuɗi na ko kuma haƙura da juna ba zan iya in tafi in bar fa'iza ita kaɗai a cikin gidan nan iyayen mu sun mutu sun bar mu na fa'iza a ce an tafi kuma an barta idan na yi haka yana nuna na ci amanarsu da Allah da annabi kai haƙuri ok thank you ni kuma gaskiya ba zan zauna a cikin gidan ba kan wakil ta ci gaba da gaya makara magana sai dai ki ba ko ni ko ita amma ta kai ba zan sake zama a cikin gidan nan ko da kwanan arziki na yake kai ne babbar ciki na a yanzu idan ka mutane ina son sarar ne Ni hakan yake ne. Hakan yana nufin ka guje ni kenan. Ni ba ce na rabu da ke ba. Kawai na barki ne idan kin yi tunani akan yadda zaman mu zai kasance. Za ki neme ni. Haba, ina son ka duba. Ni fa mace ce kuma tunani Aisha ba gidan nan. Dama gidansa ne? Ke ma na gaba gidanki bane ke kaɗai. To don ya tafi me daidai kenan ai. Haba Fa'iza, yanzu duk faɗan da nake miki biki canja ba. Ke kullum faki da buri, illa kiga kin kona min raina. Raina ya ɓaci, raina ya baki. Na buɗe wardrobe ɗinki. Na ga sarkon gwal ɗan kunne. A ina kika same shi? Ke kika siya min? Ko kina bani kuɗi ne? Ha? Saurayi na yake siya min? Ko kuma saurayin ma za ki hana ni ne? har hana ki zan yi ni ba na so da ki bi hanyar banza shi yasa nake miki faɗa nake tambayan ki kabiru banda abunka ni ina ganin ai wannan ba abun damuwa ba ne kana da hanyoyi da dama da za ka iya zama lafiya bai kamata a ce akan wannan har ka matsa kanka ba usman ni ba kaina nake ji ba nake ji saboda yanzu na fita a cikin mugun hali da Allah ya wata shawara da za ka bani ka bani wanda nake gani za ka zan yi yanke wannan matsala to a wannan magana kuma yau kamar ta fi ga gaskiya saboda ka gaya za a yi a ce ta bar ta ya mace yarinya a zaune ta dauna a gidanka kuma ka ga dole tana buƙatar ta samu kulawa wani a kusa da ita so ni ina ganin kai kuma gashi ka ce ba za ka iya ci gaba da zama a gidansu kan wata tana yi maka rashin kunya ba ko gida ban je ba ok idan haka ne ki fito kofar gida ga nan zan zo da dauke ki in kai ki saboda duk lokacin da kike gara ma zaki ki zo ba zan zo yanzu ba sai da safe ok na gode yanzu kawai ki kwanta ki bacci ina san cewa kina tare da ni a kodayaushe sai da safe san kina son jin tare da sanin ko ni wane ne amma ba wani ne abin da ya kamata ki nemi sani ya kamata ki san menene yasa yake aiko miki da sakonni da kyaututtuka da kuma maganganu wai wannan wani mutum ne yake min haka ne ya kamata na faɗa wa mai gadi a duk lokacin da ya zo to ya yi sauri ya sanar da ni Um, Fa'iza, jiya kin ce za ki gaya min matsayina a gurinki. Ko dai har yanzu ban samu karɓa wani a gurinki. To kai ma in ban da kai inda a ce baka karɓa a na ba za mu zauna haka ne ka dai nemi wata tambayar kamun ba wannan ba domin zuciya ta dai ka riga ka samu ya rage naka ka sarrafa ta yadda ya kamata gaskiya na ji daɗin wannan kalmar da za ta fito daga ki saboda na jima ina neman hanyar da za a yi mu kasance ga ki. muna son juna saboda na san bani da wata ba ni da wani abu da zan yi amfani da shi wajen jawo hankalinki ina so in tambaye ka da gaske ne wai baka taba sani na ba kuma baka san wani wanda ya sanni ba wallahi ban taba maganin ki da wani ba ƙarya ne ban yadda ba ya aka ka samu hotuna <laughs> to ai wannan ba abu ne mai wahala ba in dai kana son mutum komai zaka iya yi akan shi yau barin gaya miki yadda aka yi na samu hotonki akwai wata rana da ba na mantawa saboda na rubuta shi har a cikin diyari na a ranar wani sunday on 25th april da misalin karfe 4 na yamma kin je oasis na kan amadu bello so a nan na ganki kin shiga kafin ki fito sai na samu wani mai daukan hoto na ce mishi ina so ya dauke ki hotuna kala daban-daban muka yi ciniki da shi na biya shi ya yi kokari ya san yadda aka yi ya dauke ki waɗannan hotuna shi ne kika gani na turo miki da su salamu alaikum salamu alaikum wasita daga yana wani mutum ne da ya zo da ce da amai amma gaskiya kana da dabara sai ka ci wani siyaye ko kaɗan babu wani maganar siyayya a cikin nan kin san idan kana son mutum so komai za ka iya yi ka tabbatar ka mallaki zuciyar shi so kawai tsabar san ki ne kamun wannan experience ne amfani da shi kuma na samu yau ga ni ga ki muna zaune gaskiya kana da sa'a dan ni ban taba wani saurayi ba kuma ban yi tunanin ma zan yi ba sai gashi soyayya ka tashi ga raina kaman alƙawari ba za ka watsa min sa ido ba yaya kike tunanin zan watsa miki ƙasa ido ni fa na ganki na kuma ce ina son ki har kika amince mu babu yadda za a haka ya faru duk yadda za a yi riri ta zuciyarki dole in yi ni ma insha Allah ba za a samu wata matsala a guri na ba na ta daɗin haka Allah ya ba mu ƙarfin iya riƙe amana mu. duk wanda ya yi yunƙurin ya ci amanar wani Allah ya tuna mashi asiri ai bai kamata kai wannan mummunar addu'a ba Allah dai ya sa mu dace tana zuwa na je na sami ta tana sallah amma da za ta fito ba da ba ko da ba za ta fito ba zan iya zama a jira da wato gaskiya na jira kan barta a kan wannan gidan nan Allah ya ta ba ta fito ina gajiya ya yara alhamdulillah ya samuwa a kaduna kake ku eh a kaduna nake amma ina da gida a nan saboda yawancin ina gida a nan da nake asalin inda nake zama <laughs> kaduna wani anguwa tambayan ah, nan ah, ya yi yawa ko? A kan kira yawa ba. Kaduna ina zama ne a Mari. A nan kuna ne na yamma P29. Wanda shi ka tambaya ya sani. Oke, kada ka damar da wanda ke maka. Na Dawo kai ko ka san aure ba magana ba na wasa. Mu bincike a aure ya zama dole. Dole ne mu bincika ka. bincike waye mahaifanka wani sana'a kake a ina kake zaune da dai sauransu kuma wani baka dama ka je ka yi iya bincike da za ka yi sannan ka zo ka aure ta matsala ba ne da yi bincike haka ne to a da mutan gida ko yawwa sannan ta ce mun dole sai na shiga cikin magana wurin ta bayan ita da kanta ta furta cewa ni ba kowa bane na ta kawai na wurin ta saboda ka cika abin da zaki na baki wuka ma maki na ma ni gaskiya ba ne shiga cikin magana ta gaskiya idan ka mun haka ka kyauta ina so ka sani yanzu ba da wanda ya bi ka a yanzu haka to idan har kai baka shiga cikin harkoki na ba ba zai shiga gaskiya ne baki da wani wanda ya fi amma fa ki sani yarinyar nan da kike magana kan taɓa ɗauke da muhimmanci ba ta ganin mutunci ba saboda haka abin da zan miki anan ne idan kun je Kaduna zan fara ki da aboki da muku bincike kan yara ba komai na gode ka san na bari sana gida gobe da wani zan tashi ka san fa isa ba ta tashi da wuri ba ta yi shirya ta ba dole in je in tashi da ta in shirya ta su gobe makaranta ka gida zan tashi gobe insha Allah da wuri dan mm, ba tsabar bakin ciki shine kike so ki lalata min wannan harkar ta aure da zan yi ko oke bakin ciki kike zan yi aure dan kin san idan nayi aure yanzu dole a bani gado na ko to na yadda ku je ku yi bincike amma babu abin da zai hana ni auren nan ko kun yi bincike ko ba ku yi ba zan taba canza ra'ayina ba yawwa ni fa ba cewa ne zan raba ki da shi ba illa cewa ne bincike kuma shi amfanin bincike idan za a yi aure idan shi wanda zai aure ki din idan akwai wani halin shi wanda ya boye bai bayyana mana ba anan za mu gano kin ga shine amfanin bincike kenan amma ni na ga kaman cewa ke baki fahimci me nake nufi ba to idan har baki da ayi bincike ba to shikenan na gyara bincike amma duk wani abin da ya faru ki kuka da kanki shine kawai baba sani har yanzu ban ji ka ce komai ba ko baka gano gidan ba ne A gano gidan mu babu akwai wallahi babu mai suna abba amma abba waje a wannan nan gaba daya amma idan akwai hotonsa za ki iya turo min sai na bincika da shi kada ka damu yanzu ban da hoton amma zan nemo hoton zan sanar da kai sai ina da bukatan ganin ki kawai sai ga ki ina fatan ne ba dai matsalan fa'iza ba ce wallahi ita ce to me kuwa ta yar baiwar Allah wani mutum ta kada Kaduna wai zai aure ta sai ta to shikenan bari mu bincike kawai sai ta kama fada wai ita ba ta son bincike to ke ko me kai ki gaya mata irin wannan ba a faɗa za ki tashi ki je ki bincika ni to karshen ta dai shine sai na gaya abban Isa shi ma bai Isa ya ce babu ruwansa amma zai ban nan ba abokinsa a Kaduna to da ya ba abokin nasu a Kaduna da na kira shi na mai bayani kamar da shi mutumin ya faɗa to wai a anguwan da ya faɗa a layin ba mai suna ma irin yadda ya faɗa ta mishi shi kenan bari zan tura hoton ya gani ko zai gane shi ta hoto ai ba tura miki hoton za a yi ba tashi zaki ki ɗauki lokaci ki roki abban insan ya barki ki je Kaduna da kanki ki je ki bincike ai ba a haka Allah ko ba

Babban abin mamaki. Me yasa ki tunda sunansa? Ai ban taɓa ganin me yasa a irin Faisal. Saboda ya je ya auri ɗan manyan mutane ta mutu da ta mutu kuma dukiyar ta gaba ɗaya kam shi ya gaje ta. Ka me kashe matar tasa? An cewa kai 'yan fashi ne da suka shiga gidan suka yi musu duka ita sanadiyar duka ma Allah ya mata cikawa. To daga nan bai sake yin aure ba? Faɗa mata gaskiya abin da ka sani. Mun ji labarin ya aure a Bauchi. Amma dai ba mu sani ba ko har yanzu suna tare da mutum ko su rabu. Allah kaɗai ya san gaskiya. A'a, abocin ya aure ko yana da mata yanzu a Bauchi? Yana da aure a Bauchi. wannan abubuwan sun dami na haka wai ma ina zato Wacce ce za ta dora mana aure wa ya dora mana aure mutum uncle ina ne zai dora mana aure wannan wata gaishe ne ba kya iya cin na da lafiya ai da kika tashi tafiya ban sani ba dawowanki ma ban sani ba duk da dai na san tafiya tafiya nan da ake yi na duk dan araba da masoyina ne ina so ki san ki yan kwata ce ta jini ba ran taɓa so abin da zai bata miki rai ba ko dole ne na shiga cikin farin cikin rayuwarki ni dai na san auren da kike so ki yi gaskiya akwai matsala babu wata matsala kake wani kira min matsala ni fa na riga na gane fulani da ke da ki so kuke ku aura min mutumin da bana so sai ki raba dukiya ku dauki rabi shi ma ya dauki rabi ko to na gano waye ba zai taba yiwuwa ba babu wanda ya sai canza min ra'ayi na akan mutumin da nake so yanzu abin da nake so da ke isa duk na ki zo na ki nutsu ki ji me babu wata nutsuwa saboda halin da ake ciki ma na riga na kai abu madaudan kawo kuma ya ce mishi turo iyayensa haka kika yi Ah, ah, ah, Ajiye rabi. yaushe ka? Wallahi jiya da dare na dawo. Da kyau kan dubu. Zan samu mana kaushe da duk wuraren nan. Rabia gida ya an zo lafiya ku? Lafiya ƙarfafa. Wato Rabi, masu neman auren Faiza. sun zo mun gama magana da su na ba su ainihin ita wani yare sun nuna mu cewa za su fi nan ba da jimawa ba a haka komai ka kuma yi kya da kai lokaci domin musu ce su ba wani biki ya tsaya sai na na ka al'adar kawo amma tafiyan da ne fa na ji har garin iyayensa kuma a bisa ga bincike alamu ya nuna wannan yaron bai da gaskiya kin ji abin da ci ta yake da rijabi bai da gaskiya kawo da kyar na gano sunansa na asali kaga anan muna kiran shi abba maje hmm. ashe sunansa faisal a can to malama rabi ba ki san inda yanayin samarin ne ke wani wataƙila sunan da iyayensa suka sa masa bai masa ba sai ya canza kawai babu duk dai ba haka ba ya kamata mu yi nazari mu tsaya tsayin daka mu san gidan da za a fita. kar ki sake kawo magana makamanciyar wannan eh har kin san baki da hujja ah! ki shirya kawai ki kuɓoci nan domin ki tabbatar da kanki kin gada da hali da haraka ko da shi ba sanar da mace na koda na sanar da wajen ga yara an zo wasu ayyukan da zan iya yi da makarantar yara da dai amma mai aiki ba lallai bane su mun abin da nake so gaskiya ina zargin mutum da an kasance kuma ba yanzu asali tabbatar a yanzu haka ashe aure so biyu ne kuma bai faɗa ba aure kuma to ina matan suke ɗayan matan ta sa ta rasu ɗaya kuma amma an ita abuja suka zo na da shi ina ma za ki iya turo mana su da na tambaye su komai da zan so ki daina musu mugun zato gwara ki dinga musu fatan alheri kawai hmm, hadiza kenan ke dai kawai an sha'ani da zan samu in suna da su dukansu da sai na gano inda ya sa gaba kin ga mu bar maganar nan idan mijina ya dawo zan yi kokarin gaya mishi komai yanda kamar yadda kika min bayani so da ji me zai iya faɗa na gode hadiza insha Allah zan tura miki shi kici ko mai me ne da gare shi a shi wallahi ne ke nema shi na ma da a ta aure yawa anti kuma ki kin san ne ba a gaskiya ya ba ku ce bayan aure na Allah ne kuma ai ko ita ma ta so alheri mun je kawai ba to idan haka ne ba ta kyau zan ta magana da kisan kuɗin amma kin tambaye shi bashi da mata kuwa ba shi da mata kaɗai ce ne ba ka taɓa aure ba shi na manta ban tambaye ki sunansa wane ne sunansa sunan shi Rawa abin da ce fesa Ibrahim. kina ganin kina da yakinin akan abin da suka faɗa gaskiya akwai dai kanshin gaskiya a cikin wannan ok inda haka ne ko ya zama dole a nemo gaskiya wato kin je kin samu kawarki kin faɗa mata ƙarya da gaskiya saboda ku lalata min maganar aure na ko har da wani canza ma na suna ko to ta Allah ba ta ku ba kuma ina so ki sani kawo shi zai daura min aure ba ke ba ba mijinki ba saboda haka ki fita harkata ta fita taki